وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين to barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu daurat mukassafa akan da kuma ga wajibu fahimi alhadisin nabawi sharif ko a sunnafin nabawiyyar sharifa yau zan yi karatu insha Allah cikin littafin ribana an usulin diyana na babban malami abulhassan alashari ali bin ismail bin ishaq bin sali wanda aka haifa hijira na da shekara sittin. ya mutu tana da 324 karatun da ya gabata mun kai karshen albabul awwal yau insha Allah za mu tashi albabul thani albabul thani alkalamu fi anna alqur'ana kalamullahi ta'ala ghayru makhluq wannan babin zai magana kan cewa qur'ani zancen Allah ne kuma shi zancen Allah ba abin halitta bane don magana sifafe ta Allah da haka ba mu fasila ba ce mu ba maganar daban shi daban ba dukkaninsu abu ɗaya ne kullum ya tajazza abu ne dunkulalle baya rabuwa in ka raba su to sun zama guda biyu da haka da za ka ce Allah daban zancensa daban to sun zama guda biyu ke an gane da shi ko Allah sifarsa zafin sa kamar yadda sifa in sa'ala sa'ilun an dalil ala anna al-qur'ana kalamullahi ghayr in mai tambaya ya tambaya ina hujja ina dalilin cewa qur'ani zancen Allah ba halitta ne. qila lahu dalilu ala zalika qawluhu ta'ala ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الآية الخامسة والعشرون من الثلث الثلاثين ga hujja akan haka Allah ya ce wa min ayati ina daga ayoyin Allah an ta koma sama'u wal ardu bi amrihi sama da ƙasa su tsaya da umarninsa yankin aya ta biyar a sura ta 30 suratul rum wa amrul lahi kalamuhu lafazun bi amrihi ana ana nufin da zancen Allah ne falamma amarahuma bil qiyami faqamata la yahwiya da Allah ya umarce su ita su tsaya sai suka tsaya su ruguzo ba ita kuma kasa bata rushe ba kana qiyamuhuma bi amrihi ashe sun tsaya ne dalilin umarnin da ya ba su sai kuma umarnin da ya ba su da baki ya ba su da magana wa qala azza wa jalla ga wata hujja ta ce al-qur'ani bantan Allah ne da yace ala lahul khalqu wal amru الآية الرابعة والخمسون من السورة السابعة ألا فصور له الخلق عليك تألش والأمر هكذا مجانا al'amari na Allah umarni na Allah ne a yi na Allah ne a bari na Allah yankin aya ta hamsin da hudu sura ta bakwai suratul araf fal khalqu jami'u ma khalaqa dahilun fihi da Allah ya ce ala lahul khalqu duk wani abu da Allah ya halitta ya shiga ciki لأن kalama إذا كان لفظه عاما wannan ka'ida ce ta za ta yi amfani saboda ita magana idan lafazin ta zama to gamanne fa haqiqatuhu annahu am to haqiqar wannan abin abin gamanne ne ya gani komai wala yajuzu lana an nuzila al-kalama an haqiqatihi bi ghairi hujjatin wala burhan kuma bai halarta gare mu mu gusar da wannan maganar daga haqiqa ba da hujja da dalili ba falan ma kala da haka lokacin da Allah madaukaki ya ce ala ku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce kana haza fi jami'il khalq wannan ya shiga duk cikin wani abin halitta walan ma kala wal amru da yace wal amru zakara amran ghayra jami'il khalq sai ambaci amru wanda ya nuna shi baya cikin abin da Allah ya halitta fadalla wa wasafna ala anna amra allahi ghayru makhluq saboda haka wannan bayanin da muka yi sai nuni akan cewa zancen Allah ba a abin halitta ba bane fahim kala ka'idun inda mai faɗin zai ce alaisa kan kala Allah ta'ala fi kitabi ashe Allah ba cikin littafinsa ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa inna Allah aduwwun lil kafirin zamanin mutsa'un asaniya Allah yace man kana duwan lillahi wanda zai ya kasance maki ga Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibril wa mikala da jibril da mika'il fa inna Allah duwan lil kafirin to Allah maki ne ga kafirai ma'ana wanda yake Allah da manzansa da mala'ikunsa to wannan ya kafirta saboda ya wa ainihin wato rukunan imani ko wani kaso mai yawa na rukunan imani ai rukunan imani shida ne ko guda menene imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira da kaddara mai daɗi ko mara daɗi to shi ya ce bai yadda da Allah ba bai yadda da mala'iku ba bai yadda da manzanni ba to da me yarda kaga idan ya yarda da bai yadda da komai ba an gane ku to bil munasaba kaga yawancin waɗanda suke ɗari ko yanzu waɗannan dai da suke fitowa suke abin nan ba yan ba laymen ba yan yan yan a cika yan aje a cika wajen maulidi ba irin su ba da yawan su duk waɗanda suke da aqidar wannan ta asali da ilimi duk ba su da akwai Allah in kuma su kwarai kuwa in kuma sun yarda akwai Allah to sun yarda yana ina da kishiya ko kuma Allah shine inya an gani waɗanda suke ganin inya a matsayin Allah bal waɗanda suke da aƙidar alhulul wal ittihad ko wahdatul wujud cewa Allah yana shiga jikin mutane ya saje da su ko jikin komai da wanda suke ganin komai ma Allah ne sun ce duk abin da kamar masu aƙidar ibnu arabi annaki kaga su waɗannan yan jami'a masu wannan aƙidar dukkaninsu sun yarda ko sufaye masu wannan aƙidar sun yarda komai Allah ne duk abin da ido yake iya gani sun ce Allah ne an gane abinda ba ido ba iya gani kuma babu shi da haka ba su yarda ko wani Allah wanda kuma ba a ganin sa ina fatan mun gane irin su ne irin su hallaci wadanda karshen haji aka ma kashe su a matsayin haji an gane to eh, wanda ya faɗa haka to sai a ce da shi na eh, aya ta takwas a sura ta biyu suratul baqara nahnu nakhussu al-qur'ana bil ijma'i wa bid dalil idan wata aya ta zuwa cikin alkur'ani to mukan ware wani abu a cikinsa dalilin ijma'i ko kuma samun wani dalili ma zakara Allah azza wa jalla nafsahu wa mala'ikatahu da Allah ya ambaci kansa da mala'ikunsa walam yudkhil fi dhikri al mala'ikati jibril wa mika'il bai faɗi ko ambatan mala'ika jibril da mala'ika mika'il su shiga cikin mala'ikatahu da Allah ya ce wa in kana min mala'ika ko da su ne duk suna cikin mala'ika sun ba zakarahu ma ba da zalika sannan Allah ya bace su bayan haka ka annahu kala kamar Allah ya ce almala'ika illa jibril wa mika'il wato wanda ya kasance ya ya mashi ga Allah da mala'ikunsa banda jibril da mika'il zakarahu ma ba da zikirin mala'ikati sannan ya ambaci mala'ika jibril da mika'il bayan ya ambaci a mala'iku ba ƙala wa jibril wa mika'il ita jibril wa mika'il wannan sai nuna can ya togace su ya fitar da su amma yanzu su ma ya ne ma'ana kamar da ke kai ka haɗa ma haddan jibril da mika'il an to don haka a wannan kaga a ilimin nahawu ana ta tafsir ba da ta'min an gane wato nan da Allah ya ce al mala'ika ai mala'ika jibril da mikael sun shi to amma sai sun ce kuma jibril wa mikael to kaga yanzu ya kirga su a cikin me wancan gungu na malaika aka ce ana yin tafsir ba da ta'min lil ishadati bil amr dan a nuna matsayin wannan abin aw takhassus bihi ko a ce ana so a ware a fahimci wannan abin auni li ihanati ko a kaskantar da shi an gane au ta'zimi ko kuma a girmama wannan abin bayan an faɗa ba gaba dai kuma zo a ware su a yi magana a kansu to a nan kaga yanzu malam in yi ka koma bangaren hau su masu irin wannan abin da nufin sai wannan bangaren hau ne yanzu ana magana to da haka sai ka musa ilimin kalam an gane ku kenan yanzu abin da za mu ce istisna'i ne ya shiga bangaren balaga ke istisna'i ya shiga ma'ana kamar Allah ya ce banda jibril banda mikail amma daga bayan sai ce kai a hada ma har da su an gane da haka wannan ma kada da Allah ya ce ala lawn khalq wal amru min al ayati rabiyati wa 50 min surati sabi'a ku saurara halitta ta Allah ce kuma al'amari ma na sani sura ta bakwai suratul arab aya ta 54 walan yakhussa qawla al khalq dalil eh, walan yakhussa qawluhu al khalq dalil babu wani dalili da ya zo ya keɓe wata halitta to wannan ya nuna cewa duk wata halitta ta shiga ta da kawo alalahul khalqu fi jami'in halku da Allah yace alalahul khalqu ta game duk wani abin halitta sun makala ba da zikirin halka sannan bayan ya ce alhalk yake ce wal'amur kuma al'amari ma na sani fa abana al'amra min sai in ware al'amru daga cikin al-khalq kalamu al'amarin Allah shine zancensa wa hadha yujibu anna kalam Allah ghayru makhluq wannan sai nuna lalle zancen Allah ba abin halitta ba saboda ne ya ware shi daga ciki ya kawo su bil mubayana an gane wato akwai mubayana daban-daban ne ya kawo su wa qala subhana kuma Allah madaukaki ya ce لله الأمر من قبل ومن بعد من الآية الرابعة من السورة الثالثة آه الثلاثين الله شيء لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر إن الله نيجبان دباين سورة آية هولو سورة 30 سورة الروم يعني من قبل أن يخلق الخلق وتنجبان الله يعني تهلتو ومن بعد ذلك هكذا باين يعني تهلتو duk wani abu na Allah ne وهذا يجب أن الأمر غير مخلوق وأن إنا وجب تأتي الأمر بعضها لتابعين كما شنو إذا شاء الله إن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون an gane ku za mu zo mu ji bayani akan wannan dalilin akhar ma da yake ga dalili na daban wani ma kitabillahi kalamahu na daga abin da ke nuni da cewa zancen Allah ba abin halitta bane daga Qur'ani قوله سبحانه فدع الذي إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الأربعون الثالثة عشر إنما قولنا لشيء كدي فدمه فرسم مجال المقعب إذا أردناه إما ينفذ الزرح الدشي أن نقول له كن سيبتي دشي كسنشي فيكون سيقع شيئا كسنشي آية 40 سورة 16 سورة النحل falau kana alqur'anu makhluqan to da qur'ani abin halitta ne la wajaba an yakuna maqulan lahu kun fayakunu to da shi ma kawai sai Allah ya ce da shi kasance kawai sai kasance alhali ba haka kasance walau kana Allah azza wa jalla qailan lil qawli qul da Allah madaukaki ya kasance mai cewa da furuci kasance la kana lil qawli qawlan to da shi ma mutu furuci sai zama yana da shi kenan wa hadha yujibu ahad ahad amrayni wannan kai yana wajen ɗayan abubuwa guda biyu imma an yu'awwala al-amr ila anna wuta ta'ala ghayru makhluq ko dai ai tawilin wannan al'amur zuwa ga cewa maganar Allah ba halitta ba ce aw yakunu kullu qawlin waqi'in bi qawlin la ila gaya ko kuma ce to duk wata magana da ta faru dalilin magana to ta faru babu iyaka wa zalika mahal wannan kuma korarren abu ne وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق فإن وانا يا تبتا ko ya koru to ya inganta kuma ya tabbata a ce Allah subhanahu wa ta'ala ina da magana wanda ba bar ba an gani su'al ba laifin ga wata tambaya bayan kala da afon don mu dan warware wata na ga kun dan yi jogun jungu an gani wato idan zancen Allah ya kasance ne da kasance ya zama an halice shi to kenan yaushe wani abin zai kare an fahimta zancen Allah eh, eh, zai kare to kasancewar ba zai kare ba wannan sai nun cewa abin halitta ba ne don da zai kare to da ya zama abin halitta an gane to da haka Allah ba ta yi da abin kasance sai kasance ba dama da akwai shi yanzu kawai abin da ya kau shi ne furtawa kawai a zartar da mai faɗa zai ce ma'ana kaulin lahi an ya kula da hukun fa ya ina ma ya kunu fa ya ai abin da yake nufi kawai yana kasancewa ne sai ya kasance tsira sai a ce da shi a zahiru an ya kula lahu zahiri ce da shi faɗa masa yake wala yajuzu an ya yakuna qawlu la ilaha illa huwa al-ashiya ba zai zama daidai ba a ce abinda Allah yake cewa da duk wani abu ko ni kawai abin kawai sai a ya kasance a kenan ita ma kenan da haka ta kasance to tana ina akabanin ta kasance babu لأن هذا يجب أن تكون الأشياء كلها كلاما لله عز وجل Don أن ina وجبتها kenan in kuka ce zancen Allah eh, eh, eh, abin nan ne daban ne to wannan ina nuna cewa duk wani abu da aka gani a ce shi kuma sun zancen Allah an gani wa man kala zalika azaman firya wanda ku fada ka ya yi babban karya ya nahu ya zama wa an yakuna kulle shayin fil alam min insani wa farasin wa himadin wa gairi zalika kalamun Allah sai ya ma fi wannan wannan ina wajarta a ce duk wani abu da ka gani a duniya na mutum ko doki ko jaki ko waninsu duk zancen Allah ne wafi ya zama fi wannan kwabarna ce babba an gani alam ba su hada zalik to kasancewa haka ya koru saha an na kaunar lahi da yayi ko ne dai da ya ya inganta ce da Allah ya ce da zuwa ku kasance sai suka kasance wannan ya nuna ba su ne wannan abin halittar ba an gane ba ko din ce abin halitta ba umarni ne zancen sai abin da aka ce kasance din shine abin halitta za ka na ghayru makhluqat fa gar khalaqa kalamullahi azza wa jalla an an yakuna makhluqa to in ya zamanto kun din ba ita ce wannan abin halitta ba to lalle ya waje ba ce kun wato zancen Allah ya fita daga cikin abubuwan halitta wa yalzamu man كلام الله makhluqan an yuthbita laha ghayru mutakallimin wala qa'il wanda yake so ya tabbatar da cewa zancen Allah abin halitta ne to ya tabbatar da lokacin da aka yi Allah baya magana baya cewa komai wa ka fasi wannan kuma barna barna ce da an kuna ilmun lahi makhluqan kama yadda ya kori a ce ilimin Allah fararre akwai sanda Allah ba shi da ilimi babu wa an kuna Allah ghayru alim a ce Allah ya kasance ba shi da ilimi wannan barna ce alamma kana Allah azza wa jalla lam yazal aliman kasancewar Allah bai gushe ba ina mai ilimi إذ لم يجوز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا saboda bai halatta tun gabani azal a ce ya sifanci da wajen sifa ta rashin ilimi istihala an yakuna lam yazal bi khilafil kalam mawsufa wannan shi ma ya koru a ce Allah an yi lokacin da baya magana an gane saboda da me za zaka karatu ilimi in ba magana an fahimta li'anna khilafal kalam alladhi la yakunu ma'ahu kalamun sukutun aw qafa saboda sabanin maganar da babu magana a tare da ita to shiru ne ko kuma rashin lafiya ce ta sakamakon mantaka ko bai bantaka kama anna khilafal ilmi alladhi la yakunu ma'ahu ilmun jahl aw shakkun aw afa kamar inda abin da yake sabani ilimi wanda babu ilimi a tare da shi sunansa jahilci ko shakka ko kuma wata matsala wadda ta zo ta bai mutum ya ta ilimi wa yastahidu an yusafa rabbuna jalla wa ala bi khilafi bai halatta a sifanta ubangijin mu da wani gilimi a ce yayi an yi lokacin da ba shi da ilimi wa kadhalika yastahidu an yusafa bi khilafi kalam min sukutu sukut wal afat haka nan ya koru a ce an sifanta Allah da sabanin magana na daga shiru da kuma dalilai da za a ce sun hana magana فوجب لذلك أن يكون ليس المتكلم وأن في وجه سوى أتبن تألا تشوى تند إيك بيتبع قشي أني مغانا با كما وجب أن يكون لم يزل عالما كما بيتبع قشي وامي اللي بيبقى دليل آخر قال دليل أكن تشوى زنشان ألا بأبنها لتابين وقال الله تعالى ألا يكفي قل, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الآية 109 السورة الثامنة عشر na قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي da ce duk kogi na duniya rikide ya zama tawada don rubuta kalmomin ubangiji na la nazidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi to da kun ruwan kogin nan duk ya kare tawadan nan gabanin kalmomin ubangiji na su kare yankin aya ta 109 a sura 18 suratu alka'ab falau kanat albiharu midadan likataba da a ce koguna tafkunan duniya gaba ɗaya su juya su zama tawada ga masu rubutu la nafidat albiharu wa takassarat alaqlam to ruwan kogin nan na tawada ko ma tawada duk su ya ƙare kuma da duk alƙalman da ake rubutu da su sun kakkare walam yalhaqil fina'u kalimati rabbi kuma karewa bata ta yi cikin kalmomin ubangiji na ba kama la yalhaqu al-bina wa ta'ala kama yadda ba za a yi lokacin za a ce ainihin karewa ta da ke ilimin Allah ba ce da yana da ilimi yanzu ba yana wa man fani kalamu ya kasu al-afatu wanda zancen maganarsa ta kare to shi dalilai da kan hana mutum ne magana ko mai magana ya magana sun cin masa wajara alaihi sukut yanzu shiru ya gudana a kansa balan malam ya zo zalika ala na subhana to kasance hakan da ya kori ga Allah mai ubangijin mai zarki saha annahu lan yazal mutakallima da wannan za ku ce daidai ne a ce bai gushe ba yana mai magana ya annahu la lam yakun waje wajaba kotu wal afat saboda da a ce an yi lokacin da baya magana to da ya zama wajibi a ce yana shiru ko kuma yana da wancan larura wancan illa da za ta hana shi magana ta'ala rabbina an qawlin jahmiyati uluwan kabira ubangijinmu ya ɗaukaka daga abin da jahamawa suke faɗa ɗaukaka mai girma fasulun ma yake ga wani fasuli wa za a matin jami'a kama za a matin nasara jami'a sun riya kamar yadda nasara suka riya أن كلمة الله تعالى حواها maryam مريم رضي الله عنها سوى كلمة الله سكن مريم يكون شيئا وزادت الجهنية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة su hamiya masu suka wuce gona da iri suka yi kari akan nasara cewa zancen Allah ya halice shi ne sai dora shi akan wata bishiya wa kana shijaratu hawiyatul lahu ita bishiyar ta karkata zuwa ga wannan har ma ta kolu da shi balazima mu an ta kona sharru da zalikal kalam mutakallima to da wannan da wannan fahimtar tasu to ya zama wajibi ita ma bishiya ta zama to tana magana ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى صلى الله عليه وسلم كما دولي سكي wani abin halitta ne daga ababen halitta yi magana da annabi Musa ba Allah ba wa anna shajar ta qalat kuma bishiya ta ce ya Musa ilmi ana Allah la ilaha illa ta ga masa ya kai Musa lalle ba ba bauta da gaskiya sai Allah sai ni da ka bauta mu ya zama to bishiya ta take fadar wannan an gane falau kana kalamun lahi makhluqan fi shajara da zancen Allah an halitta shi ne a cikin wata bishiya da kana al-makhluq qala ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni da sai zaman to shi wannan abin da aka abin halittar shine ya faɗa haka ga Annabi Musa wa qad qala ta'ala alhali Allah yace ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الثالثة عشرة ثنتان وثلاثون Allah ya ce walakin sai dai hakkal qawlu ne magana ta tabbata daga wurina la'amla na jahannama min al wan nas lallai wallahi sai na cika wutar jahannama daga mutane da aljanu na gaba daya aya ta sha uku a sura ta talatin da biyu suratul sajda wa lahi min Allah ta'ala zancen Allah daga Allah ne fala yajuzu an yakuna kalamuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi shay'atin makhluqa da haka bai halatta a ce zancen Allah wanda daga wajen Allah yake a ce an halitta shi ne a jikin wata bishiya a bar halitta kama la ya juzu an yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi ghairihi kama yadda bai halatta a ce ilimin da ita na ne ya halitta shi a cikin wani abu da ba shi ba da ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira mas'ala malam yace ga wata mas'ala wa yuqalu lahum za a ce da su kama la ya juzu an yakhluqa Allahu iradatahu fi ba'd al-makhluqat kama yadda Allah bai halatta ya halittu wata irada ta a cikin sashen ababen halittu kazalika la yajuzu an yakhluqa kalamu fi ba'd al-makhluqat to haka nan bai halatta ya halitti sashen magana sa a cikin wasu ababen halitta walau kanat iradatu layi makhluqa da a ce iradar Allah a bar halitta ce fi ba'd al-makhluqat a cikin wasu ababen halitta da kana zalika al-makhluq huwa al-murid biha to da shi wannan din zai zama to ne yake nufin abin da Allah din ya faɗa wa zalika yastahil wannan kuwa koran abu ne wa ka zalika yastahil an yakhluqa Allah kalamu fi makhluq kuma abu ne a ce Allah ya halitta maganarsa a cikin abin halitta da anna hadha yujibu anna zalika al-makhluqa mutakallimun bihi dan wannan ina wajarta cewa duk wanda ya furta shi daga cikin ababen halitta shine ya faɗi magana wa yastahilu an yakuna kalamu Allah kalaman lil makhluq kuma korarren abu ne a ce zancen Allah ya zama zance ne ga ababen halitta dalilin akar ga wanda dalili wani mimma yafdulu na daga abin da yake bata wannan fahimta ta su inna allaha qala mukhbiran an mushirki na nan qalu Allah ya faɗa ina mai ba da labari ina mai raddi ga mushrikai yace sun ce in hadha illa qawlan bashar wannan qur'anin ba wani bane face magana ce ta mutum sura aya ta 25 a sura ta 74 suratul mujaddid yani al ina nufin al kamar za mu annal qur'an makhluqun wanda duk yake qur'ani abin halitta ne wa qad ja'alahu qawlan lil bashar to ya mayar da shi magana ce ta mutum wa za mu ankara Allah anil mushriki wanda kuma shine abin da Allah ya inkara ta ga mushriki wa aidan har ila yau falau lam yakun Allah mutakalliman hatta khalaqa da khalqa da ce Allah baya magana har sai da ya halitta halittai halittu ثم تكلموا بعد ذلك سنين وجنا بين هذه الرجلين لكانت الأشياء كركانت لا عن أمره ولا عن قوله to da sai zamanto abubuwan nan sun kasance ba da umarninsa ba ba kuma da maganarsa ba wale ne kun ka'idar la'akudin da sai da ita kasance din ba sai ta kasance wa da rundun ƙur'an wannan ko watsi da alqurani wal khuruj amma alayhi jumhur ahli islam kuma fita ne daga abinda da mafi yawan malaman musulmi suke kan cewa zancen Allah ba abin halitta ba faslun ma ga wani fasli wa alamu rahimakumullah muna tare ku sani Allah ya ji kanku anna qaulal jahmiya inna kalamin Allah makhluq da jami'a suka ce zance Allah abin halitta ne يلزمهم به أن يكون Ta'ala, تعالى لم ذلك الأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم yana da zurta su cewa an yi lokacin da Allah bai wuce ba kamar gumaka wanda ba sa magana ba sa furuci lau kana lam yazal gairu mutakallim da an yi lokacin da baya magana لأن الله تعالى يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه, لقومه لما قالوا له Allah ya yi kaito ina ba da labari daga Annabi Ibrahim alaihi lokacin da yake cewa da mutanensa da suka ce da shi a an ya Ibrahim yanzu kai ne ka aikata haka da allolin ya Ibrahim aya ta 62 a sura ta 22 suratul anbiya قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون إذا أخبرتنا للنيني آه والنبى بالناس شيني إيه كشيسو ذاك كتنبيسوا لسنا مقالة آية تسفل له قاسولة عشر فاحتج عليه بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة ina kafa musu hujja da cewa in alloli ba su kasance masu furci da magana ba to ba zai yi su kasance alloli ba wa annal ila la gairu na natiqin wala mutakallim ina sanar da su cewa Allah ba zai gushi ba zai kasance wanda baya furuci ba baya magana falan ma kana al-asnam allati la yastahilu an yahiya Allah wa yutiqa la takuna alaha idan ya kasance gumakan da bai koruwa ga Allah ya ce irayar da su isa su magana da sama alloli ba fa kaifa yajuzu an yakuna man yastahilu alayhi al fi ilaha to da ya za a ce ya koru wanda tun da ike zance ya halatta gare shi a ƙiyarta cewa ubangiji da alallahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka gaba da wancan tunani na ɗaukaka mai girma wai zalim yanzu an yakun Allah subhanahu wa ta'ala fi ilmihi bi martabatin duna martabatin da allati la tanṭiq idan bai halatta ba a ce Allah subhanahu wa ta'ala a sifarsa ta tuntuni mai zamantu su a wata martaba wadda take ba ita ce martaba gumaka ba wanda ba sa magana a kan wajen ba an yi lahu Allahu lalin zan mutakallima wannan ina lazunta cewa a ce Allah yana magana an gane دليل آخر قاول دليل نظر وقد قال ya تعالى allah ya نفسه أنه يقول الله يا بعد العباري قبل كم سئنا شوى yau mulki اليوم ملكي a yau. من الآية السادسة عشرة من السورة الأربعين آية تسعة شدة سورة أربعين سورة سورة فصلت عن ذلك سورة غازي وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول ولا يرد عليه أحد شيئا ya zuwa wata riwaya Allah zai faɗi wannan magana ko ba wani wanda zai masa mulki zai masa zai ba shi amsa fa yaqul sai lillahi wahidil qahhar can ya ce liman mulkin yau yau wa yake da mulki ya kiyama sai amsa kansa ya ce mulki na kwaya ɗaya ne mai sassasawa wanda ya masa kowa ya zo gaban sa karashin wannan aya ta sha shida a sura ta arba'in sura su gafi kai za ka zan lahu ma fa na'il ashiya in allah ina iya yin magana tare da shi abubuwa suna karewa is la insana wala malaka wala hayya wala janna wala shajar wala madar tun lokacin isla insani tun lokacin da ba babu Allah fa kenan kana Allah qa'ilan ma fa da shi'a Allah na magana tun babu komai idin isla insana wala malika wala hayy lokacin da ba mutum ba mala'ika ba wani raye wala jihar babu wani aljani wala shadar babu bishiya wala madar babu koda da ainihin rairayi ko wani tsinke فقد صح أن كلام الله خارج عن الخلق يعني إن قلت شيء من الله يفتح لك شيء هذا لأنه يوجد ولا شيء هو لأن صار مجانا سباب قوم لغة باب قوم من المخلوقات إذا أبا من هلسة موجود ولا شيء يسامنها دليل آخر دعونا دليل ندبة وقد قال الله تعالى ألا يأتي وكلم الله موسى تكليما 164 من الأربعين ألا يأتي وكلم الله موسى تكليما Allah ya yi magana da annabi Musa magana aya ta 164 ku gyara a sura ta hudu ne ba ta arba'in ba wa taklim huwa al-mushafahatu bil kalam abin da yake cewa taklim shine ka tattauna da mutum baki da baki wala yajuzu an yakuna kalamul mutakallim halin fi ghairi to ba zai yi ku a ce maganar mai magana ta shiga jikin waninsa ba makhluqan fi shay'in siwahu a ce an halicci abin a jikin wani wanda ba shi ba kama la yaji zalika fil ilm kamar inda haka a bangaren ilimi ma bai halitta ga mai ilimi ya ce kuma mai furta shi daban an gane mai ilimin daban kuma mai furta shi daban wannan yana yiwuwa ba zai yi وقال الله تعالى كما الله ملوك كياتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قلت لي shine الله أحد شيني الله قاعديتي Allahu samad abin nufi da bukata sifarsa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani kimi ko guda daya wanda yake kama da shi ko tarayya da shi سورة الإخلاص ورقمها 116 سورة سورة الإخلاص لمبة سورة لمبة دليل شابي فكيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء الله في القرآن ya zancen Allah zai zama to abin halitta alhali maganganun sa a cikin alqur'ani hada yaji ba ta kuna asma'ullahi makhluqa wannan ina wajabta a ce zancen Allah abin halitta ne walau kanat asma'uhu makhluqa la kanat wahdaniyatuhu makhluqa to da a ce zancen Allah abin halitta ne to da kadai ta zatin sa ma sai zama to abin halitta ne wa kadhalika ilmuhu wa haka nan ilimin da qudrarsa ta'ala Allah an dalika uluwan kabira to kaga waɗannan ai duk su a wajensu suna da wani akidar cewa Allah bai gina kansa kan ka samu littafi ba da yin zuho fi wa bayan zuho zai so yi Allah kafin ya da ya gina kansa sai rike wani tubai wata kasa sai gina ya halitta da ita to in kasar da lokacin da bani ya halitta shi yana ina abu ya taba halitta kan shi to sannan idan ya halitta kansa kuma akwai shi yanzu guda ɗaya ne ko biyu ne aga ya zama biyu an gane to da haka duk abin da za su gaya maka bace yadda Allah ɗaya bane sai sun gaya ma wannan waɗanda suka yadda akwai Allah kenan babban an gane amma da yawan su ma ba su yadda akwai wani Allah ba kai din kai ne Allah wajen su shi din shine Allah ita ita ce Allah dalilin akhar ne yake ga wani dalili na daban wa qala Allah ta'ala tabaraka ismu rabbik ذي الجلال والإكرام من الآية 78 السورة 55 إتي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سونا أبيد كما أبو سن درجة لجرمى لتوككا ياي البركة daga aya ta saba'in da takwas sura ta hamsin da biyar suratul rahman wala yaqalu li makhluqin tabaraka ba a cewa da abin halitta tabaraka fadalla hada ala anna asma allahi ghayr makhluqa wannan sai inuna sunayen allah ba halitta bane وقال كويتي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من الآية 27 السورة الخامسة والخمسين ويبقى وجه ربك فذكر بيدك لا ونزو يمكن آية 27 السورة 55 سورة الرحمن fakama laye duzu an yi kuna wajen rabbina makhluka kamar inda fuskar ubangijin bai halatta a ce a bar halitta ba ce baka zalika laye duzu an ta kuna asma hu makhluka to haka nan bai halatta a ce sunayensa ababen halitta ne wa garkar Allah ta'ala hakika a dalilin akhar ga wanda dalili wa garkar ta'ala Allah ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط من الآية الثامنة عشر السورة الثالثة شهد الله أنه لا إله إلا هو ألا يحكي كان تشوى بابا الموتى لجسكيا تيشي والملائكة هكا نما لأقول شهد هكا وأولو العلم هكا نما معلمين ما بوتاين لمسين يدد هكا قائما بالقسط شوى ألا ينا قيد عادلشي yankin aya ta sha takwas a sura ta uku suratu al-imra wala budda ya kuna shahida bi hadhihi shahada ba makawa ya kasance ya ba shaida da wannan shaida wa sami'aha min nafsihi kuma ya ji lokacin da shi yake furta ta لأنه إن كان سميعها من مخلوق فليست شهادة له dan idan a wajen wani ya ji abin halitta to ya zama kenan shi ba shaida sabit wancan shi yake yin shaida an gane wa idza kana shahadatan lahu wa qad shahida biha idan ta zama shahadarsa ce kuma ya shaida da haka fala ya kuma an yakuna shaida biha qabla kaunil makhluqat ba da kaunin makhluqat to dole ne a ce ko dai ya shaida haka gabanin samar da halittu ko bayan samar da halittu fa in kana shaida ba da kaunin makhluqat in ya yarda da shaida da haka bayan samar da halittu falan yasbuk shahadatahu li nafsihi bi da khalq to gabanin ya ba da wannan shaida kenan shi ba ni ne shi da ubangijin talikai ba an ce maganar Allah a bar halitta ce a ce gabanin ita shi ne ubangijin talibai ba shi ne ubangijin su ba an gane malayi ce au ba ina wajen فإن كان شهيدا بها بعد كون المخلوقات فلم يسبق شهادته لنفسه بآلية الخلق وكيف يكون ذلك كذلك cewa ya zai haka ya kasance haka wa haza yajibu an da tauhid lam yakun yashhadu bihi shahidun qabla al-khalq wannan ina nuna gabanin a halitti halittu ba wani abu da yake nuni akan tauhidi yake ba da shaida a akan ولو استحالت الشهادة halittu قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده da ba za a ce ya koru a samar da shaida da wahadaniya ta Allah gabanin a samu halittu to da in aka ce haka ya koru to ya koru kuma a tabbatar da tauhidi bayan samar da halittu bayan ya kuna wahidan qablan khalq kuma ya kori a ce Allah guda ɗaya ne gabanin halitta da annama ya sahilu shahadatu alaihi fa mustahil dan duk abin da yake koruwa ba zai yi wa a ce an ba da shaida a kansa ba to wani abin shi ma ne wa in kana shahadatu li nafsihi qabla al-khalqi bi tauhidi in ko ya ba da shaida gabanin yayi halitta da tauhidi ne faƙad batsala an yi kuna kalamun lai ala makhluqa wannan ya ɓace ya kore cewa zancen Allah ƙwar'ani abin halitta ne da an da kalamun lai shahadatu saboda kalamun zancen Allah ana nufin shaidar dalilun akhar ga wanda ya wani wani mai dullu alaihi fitulani ala fitulani kaunar jami'a na daga abin da yake ɓata nuni ga ɓacin wannan magana ta jamawa wa annal qur'ana kalamullahi ghayr makhluq in tabbatar da cewa qur'ani ban ta Allah ne ba abin halitta ba anna asma Allah min alquran sunayen Allah na daga qur'ani wa qad qala Allah subhanahu kuma Allah madaukaki ya ce sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa al-ula ila thaniya min as-sabi'ati wa thamanin sabbi isma rabbikal a'la tarkake sunan ubangijinka madaukaki alladhi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta sai daidaita halitta aya ta ɗaya zuwa ta biyu a sura ta tamanin da bakwai suratu al'ala wala yajuzu an yakuna su rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa makhluqa ya kori ba zai halatta ba zai yiwu a ce sunan ubangijinka wanda yake ne mafi ɗaukaka wanda shi halitta idai da ta halitta ya to shi wannan abu kuma halitta ba kama la yajuzu an yakuna jaddu rabbina min al-aya salisa sura sintain wa sab'in makhluqa kamar inda fadarsa wa annahu ta'ala jaddu rabbina ya kasance korarren abu ne a ce abin halitta ne kamar yadda zuwa sura ta 72 suratul jin aya ta 3 qala Allah ta'ala fi suratul jin Allah ya faɗa cikin suratul jin yace wa innahu ta'ala huwa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada aya الثالثة السورة 270 a sura ta saba'in da biyu suratu eh, aljin aya ta uku Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina kuma yadda lamari da kasance ya kasance matsayin ubangijin ya daukaka wa kama la yajuzu an takuna azamatu makhluqa kamar yadda daukakar ubangiji ba ta kamata ta bai kamata ta kasance a bar halitta ba kazalika la yajuzu an yakuna kalamu makhluqa haka nan maganar sa bai ruwa bai halatta a ce ita ma a bar halitta ce dalilin akhar ga wani dalili wa garkada Allah ta'ala Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha من الآية 51 السورة الثانية والأربعين وما كان لبشر ليك من شاب ولمسن أن يكلمه الله ألا إما قنا لشيء إلا وحي تتعين الوحي aw min wara'i hijab ko ta bayan labule aw yursila rasulan ko ya aiko jakada fa yuhi bi ismihi ma yasha sai wahayin abin da Allah iso yankin aya ta 51 sura ta 42 suratu shura falau kana kalamun lahi la yuzir illa makhluqan fi shay'in makhluq da za a cin zancen Allah ba a samun su sai cikin wani abu abin halitta lam yakun al-ishtiratu lam yakun al-ishtiratu hadhihi wujuhi ma'na to waɗannan fuskokin da ubangiji eh, da ainihin aka kafa hujja da su da sun zama to ba su da wata ma'ana ke da annal kalama qad sami'ahu jami'ul khalqi wa saboda ita magana duk halittu kowa ya ji shi ya kuma ya san shi zanin jami'a a wajen da jami'a makhluqan fi ghairillah cewa wai an halitta abin ne a cikin wani Allah ta'ala وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين wannan ina wajabta za a watsi da matsayin annaba kenan gaba da waye an ko annabawa ba Allah bane to idan an ce maganar da aiko da su da ita a bar halitta kenan yanzu ba Allah ya aiko ba maganar da ta aiko su an gane waye ba alaihim idza za'amu Musa khalaqahu fi shajara ya wajaba kan in sun ce magana da Allah ya da annabi Musa ya halitta maganar ne a jikin bishiya an ya kuna man sami'a kalaman lahi azza wa jalla an ya kuna min sami kalamin lahi azza wa jalla min malakin aw min nabiyyin ata bihi min indillahi afdalu martabatan min sama'il kalam min Musa to a ce maganar da Allah madaukaki wanda wani daga cikin mala'iku ko wani annabi yake ji daga wurin Allah ta fi matsayin da aka ce a ƙur'ani ya ce annabi musa ya zuwa can allah lan nan sami dan sun ji magana daga annabi walam ya suna ohun musa min allah azza annabi musa bai ji magana daga allah ba ba yadda ma sami shajara kawai da ya ji ne daga bishiya ba an yi zuwa mu annan yahudiya ya za su ne a kalam allah min annabi alaihi salatu wa salam haka nan yana nufin kibin su ce in bai hude ya ji magana daga manzo allah sallallahu alaihi wa أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى صلى الله عليه وسلم فيافو موسى النبي موسى درجة إيران الله دامن تثبت أغريش عن النمتين لأن اليهودية سمعه من نبي من أنبياء الله ثم دوشي بيهود النن يا جل التاف النن لقول النبي لقى النباوان الله وموسى سمعه مخلوقا في شجرة شوف النبي موسى دي ما كان نيد أكا لتأتي بشيء ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى لأن هذا الكيش نيد كم بشيء to da bai zaman to yayi magana da annabi Musa ba min wara hijab a bayan hijabi saboda ai ta bishiyar a gaban Allah take ko a gaban Allah take to kenan me hijabin da Allah ya magana da annabi Musa a bayan sa an gane لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك makan saboda duk waɗanda suka je wannan wurin daga aljanu da mutane da wannan bishiyar suke take to sun ji wannan maganar a wannan wurin wa kana sabil musa wa gairihi fi dalika sawa sai zama to abinda annabi musa aka ce ya samu da wurin sa da ba dai inda eh, sun je in dai a bishiya ce sai magana to su ma sun ji zancen bishiya kenan su da annabi musa ne bambancin su ba wani bambanci fi annahu sa kalamun lahi lahu min wara'i hijab cewa ba Allah bai magana da annabi musa ba ta bayan hijab an gane to ala ayi hal waɗannan kamar yadda da yawa na kan faɗa za mu ji kamar wani zaurance-zaurance an gane ku to amma eh, idan ka koma kana yi bita babban abin da za ka fara imal shine hankali yana ina ta cewa malam ina kafa musu hujja da abin da shi ne suka imani da shi an gane to yan sai ka ce idan har ka ce zancen Allah ya ba abin halitta ya halicci wannan abin sai a jikin wata bishiya misali da yake yayi magana da Annabi Musa a'a ba Allah ne yi magana da shi ba yayi magana ne bishiya jikin a jikin bishiya to wannan bishiyar da sai magana da Annabi Musa shin a bayan hijabi ya magana da a bayan hijabi ne babu hijabi tun daga bishiya ga Annabi Musa ba hijabi ke to kuma ya ce وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يصبر to kenan idan wahayi yi wa annabi in ka ji magana daga wajen wannan wahayin ka fi annabi Musa don shi ya ji magana ne daga bishiya an gane ku to wannan sai ke nuna cewa na yanzu in ta bishiya da ita ce take ba bada umarni ba magana Allah ba ce tunda abin halitta ce ita abin halitta ce bishiya abin halitta ce wanda yau kai magana abin halitta ne da haka sun kare shi kuma Allah ne an fahimta to da haka kullum imalul akal shine hankali duk waɗanda suke da fandarrazun hanyoyi da suke abin nan din addini yau babban tunanin madogarar su ita ce hankali ba ilimi bane ba ilimi bane da za wajen karatu na ta kamar yan yan izalar jos ba yan ba ahlus sunna bane yan dariqa abin da suke dariƙanci suke za ka ji da zafi amma hakan ƙanci suke saboda ne da ba da su muke hajji ba ba da su muke tarawuni ba me yasa kawai don an dabu yan suka zo suna sukan hajji suna sukan tarawuni duk ayoyi da suka karanta da hadisai akan tarawuni ina suka saka su an fahimta kamar yanzu wani dan dan dariƙa ne sai ce da kai to ai kai ka ce maulidi bid'a ne to kai na ka samu hujjar yin tahajjud ko ina ka zama hujjar yin tarawihi wani ma ya yi karya shi ce wai annabi ya fara ita soki ita a dena ita eh, a je gaya mutane su je kowa inda ya gida ya fi lada an fahimta to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna maka abin da ɗan ɗabi'un suke su ma yi suka koma shi suka koma suna yi sun kyala abin da ya shafi ilimi da karatu eh, insha Allah akwai tambaya wani ya turo tambaya kan wannan zan amsa ta in Allah ya da wajen karatu eh, kan irin waɗannan abubuwan da ake faɗa za ka ga layinsu gaba ɗaya sun koma layi guda makari yana sukan abin wani sakare can kano shi ma yana sukan abin ga shi shi ma wasu daga cikinsu yan izalar jones suna sukan yin tahajjud da tarawih to kenan sun haɗu ne suna haɗu a platform guda ɗaya suna faɗa da ni ayoyin qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ina so ya bayar da kariya ga abin da yake kuma ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu da rama kan da yare kuma nan za mu kan insha Allah sai mu tashi matsala a karatu na gaba abin da mun faɗa ya zan daidai Allah ya bamu lada inda muke kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ya taimaki abin da musulunci da musulunci وصلى الله وسلم وزد وبارك وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين